za su karɓa ne zo su ne ba wannan abin da ke to da haka ina ne inda ake shafa idan an tashi shafa a kamar da ita da za su yi ta yaya ake yin shafa da ina za a fara ita wani za su yi wannan amma dai yanzu wannan hadisi na mubira cikin sunna musamman a riwayar da ta ko abin da yake nuna mana dai da tsantuwa da ya shafa a kan da kuma cewa dole lokacin da za a yi dakan da gidan kusa can kafin su fita daga bakin ko su yi nan a tsakaki da su wannan shi wannan kuma wannan na nuna mana ramugo ne na shari'a inda a ce dukkan wani mai takalmin banko ko mai takalmin roba ko ɗan takalmin da nufar da kuma mobile domin ko da ba a lokacin sanyi kowa ya ke harkar da ya shafa sai ya shirya yawo akwai ko a kusur akwai sanyi amma duk a ya harkar da ya shafa ko a kusur ne يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج لتستعجلكم بإبراهيم saboda haka da ya mutu da sauki take yin zayar ruwa sama da an gudu dan Allah man su da su sai a cikin an kawo su ne ba dan su kuka da Allah ba sai dan a ji karatu ba a so na mutu da su وانا هديتي لك من الولاية تجي كده هيجي كده عشان كده هذا نروحي وانا مش ولا بنت انما انا حاول يروح كده ده مجرد وقت كده بس نعم ايه يسأل التجديد ولا لا؟ التجديد ولا لا؟ نعم baya faki baya zaki kuma yana da da haka mun yi da dake wani an sai ya mutum da shi ne bi haka yi da wani mai dake da kuma ya fara jira kan in ya fada shi da ba ma da kan shi wani ka ji tana mai gaina ji ko ba da yake da shi da ya yi wani ba kuma fadi shi wani ya tsira shi ya ya ji kuma wani da ya yi da da da وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابي وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالراي لكان اكثر الكفر اولى بالنفس منها على وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب على قابل الكفرين وعن علي رضي الله عنه انه قال انصر اجد علي بن ابي طالب هذا مثال لا ادري لذلك الشيخ من هذا البيت في انه قال علي بن ابي طالب يقول لو كان الدين بالراي يعني الدين انا يسوني كراي هذا اللي هنا حكى لي جميل حكى من ذاتي علي يعني اذا حكى اي نسيم لكان اكثر من الصدق لأن اللي فتن ربي يا فتن في أولاد المسجد يفتن فتن حتى فقط من أعلى وسنة الحمد da a ce da ganin dama ke tafi ina ya kamata a shafa idan ta shafa ta kasan ko saboda ne da ta ya ke zaka da a ke zaka da shi zai kasance ya ta ta shafa saboda a ce a shafa ta sai ce wa kabara a ɗaukar su wannan ita amma da kuka na ga an ta su ya fito ala gwada da kuma yana shafa saman ko ke zaka ya shafa انت مدركين النبي اذا تصوم غسل فهي كفاره وانا حديثي اخرجه ابو داوود في اسناد الحديث وقام ابو داوود يروي لي باسناد حسن حديثي ليس صحيح ابن حجر ما يجي حديثي ليس صحيح عشان كده ساعه تلخيص الحديث هذا kamar da kan hadar da albani ya iya kan cikin da kan cikin da karfi da حديث da kan cikin da kan cikin da wato wannan hadisin abin da yake nuna mana farko ne addini a ce ba a yin fasara gani kina ba a yin fasara gani sai da kalin ba a fara abin da nasin qur'ani ya dauka dauko nasin hadisi da kusan shi ne ake yin fasara gani ba wani kawai abin da yawan ke hadisi a ba da lodan ba ke ba kuma da al'adar wani ke ko al'adar wani ta ba ta zama a dole sai kalin ba ba da rasulun ba ke dukkan wajen mai hankali idan ya saba da qur'ani ko saba da za a dauka qur'ani da a gyara wannan hankali duk ke da su duk tunanin su akwai da su yadda ta fi zaɓi da na biyu hadisi na nuna mana shafa a ce ana yin da a saman kofi ba a shafan kasa kofi wani shi ne hadisin gaskiyar al'amari ana shafan kasa kofi ba a shafan kasa kofi to wajen yaya ake yin shafa shari'a ne ta ce a yi shafa inda zan duka da bishara zuwa karshen basu maganin shafa ne da cewa an wata yi ne kwana kaza in mazonin gida ne kwana kaza amma yaya ake yin shafa daga ina ake farawa daga ina ake karewa yaya siffar shafa kuma so nawa babu abin ko ne da abin da a cikin kuma da ya kuma shi shafa ne shafa ko wajen kayan biyu ko ba wani ya da hadisi ko ne da annabi sallallahu da ya ta sai ki ta faro da wajen yaki bai sama har da wajen yaki ko kuma daga wajen gidan faro da ya can da ya wajen da haka kuma da wajen bayyace yaya za a yi ta ba wajen suka bayyana kaifiyar ta ba sun ce yadda za a yi hannunka da dama sai ka tsora shi daga nan karshen sama wato karshen kwallon ne ne ma'adar sauri da tafin sama da kora shi a nan hannun ka na hagu sai ka sa shi daga kafin ɗan yatsun ka ne ɗan yatsun ka daga ƙasa wannan na sama wannan na ne na ƙasa sai ka fito da shi wannan ki zo nan da shi wannan kuma ya zo nan bayan ta fara ta fara ne wani wani ko wancan hadisi da wancan da ne sai ta ga abin da wani da su ne da ko wani dan hadisi da wannan ruwan suka ga ba da wani ne ne wannan da ganin wannan da ganin shi ma da wani ne ba da ganin ne ne wannan ruwan suka ga ba wani suka ga kan suka ga ba da ganin ya zai ba su ne da yawa wani suka ga kan wannan kai shi ya su ba ba ne suka faɗa an da shi ta babu wannan dangantacce da ya kai ya da ganin da shi suka ba su ne da haka abin da malamai suke wani ne abin da ake bukata duk kuma da zuwa ma yake to alim ya annabi duk abin da zai karkata ke cewa sunan ta ba in kai ya jawo abin da ake bata da wajen kafirci ne lokacin da ka gama komai alwala ka shafi kai ka shafi kunnuwa yanzu da rage ba wani kuma ba to ba za ka rage mutum ba sai ka shiga hannun ka da ruwa sai ka samu ruwan ba sai kuma ka ka dai hannun ka ruwa ba ko sai in ka dama ka faro daga nan idan ruwa zai ka ya tsufa da gonan gobe in ka dama ka fara daga nan kenan in ka dama ka haka duk yadda ke yayi ba su ne ta ba wanda aka ba da kuma ba wanda aka ba da kuma wanda aka yi gaba da dama ko da arewa ko da ne abin da sunan shari'a cikin da yake cikin ba ya fi yana kuma so ba za ka fita wata kan sama ne ko ka fara da jikin yanzu ko ka fara da jikin ne ka kawo da kasa ko ka fara da jikin da yawan ko ko da ke da sunan kasa ta ji da hannun da ruwa ta sa ta kafa kuma wannan mutum ya shafi maza ya shafi mata ba ce wai maza kadai ba ba ce maza kadai ba ya shafi manya ya shafi yara kar in dake saka guda biyu lokacin da ka ka ba ko hukumin nan ko ka tarbi da yake gidan sau idan su ka da wani lokacin da daga baya da wani ta da wani ko da shi ko da an san daidai ko da yanzu sai ya yi waɗansu malaman kan sai ba ko ko ya su sai sun ya sana ko abin da ya ko ko dan ya ba ni kan da ruwa ya haka ina da waɗansu da karje suka ce a ne ya ce yi wani suka kare mai da su ya kai mara ko ke nan ko ke nan annabi na san mara cikin nan ba ba da ko ke nan ya ce ni ba ta ba ya ce ya ce ai da mun hadi ta ba ta da dalili ne suna kan sun hadi suna amma in ka tunda mutum da sun hadi suna ba ne ta ba ta da mutum da ne ka ce mun yi da shi na amma da ku to wannan da yake da wahala sun yin sallar ta idan mutum ya sallar ta dalili ta alaka matakar ta kallon nan babu nisa ta kallon da aka haramta yin sallah da shi shine yanzu akwai da duka amma inda ku ba mu ta kai da shi illa ya kai idan kana tare da mutane da su yi shari'a ba sai su za ka aiki da abin da yake zai jawo zai jawo su nuna da su wasa da su ke zuwa ne wannan da tsare matsayin rayuwar da yake abin da annabi ke ne faɗa ma aisha yake ba dan mutanen ki ba kun ki ga musulunci ne ba da na rubuta ki da tsaki sama na mayar da ke da tsaki da ke da rai yake amma ba kun ne zai rubuta ki da tsaki sama mai da abin yanzu idan zai su zaki kaba ko da a tsarkin a tsarkin mota za ka ji ga gidan zaki kaba daga arewacin zaki kaba ga wata katanga ita ko ba ta kai kuma zaki to asalin wannan katangar duk hadin zaki kaba amma lokacin da turai kawa suka rufe zaki kaba duk da yadda da sabon ginin sa sai kuɗi suka kasa wannan zazzabin bangaren gabas da bangaren kudu da bangaren yamma sun yi katangar zaki kaba bangaren arewa sun yi suka kasa kai su suka kyare da annabi har Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi matsayin mutum da mu yi zuwa annabi ya yi kira karo da yin kira aka rabu da maka annabi ya ji ba ko ai da ba da mutane ka su ba su ne ba da sai mu yi aiki da ke da wannan cikin da cikin da ka da wannan cikin da wannan ba in ji da ke da amma ni haka wata ce na da wannan kuna bayyana da kyau da aka wani halifa da ya zo bayan sa ya ce abin da ya sa annabi ya ce wannan dan saboda cewa mutane ba su da wani ni ko yanzu zan yi wannan gidan da annabi so idan yanzu ba wani abin da wani ko ya bai shi sai ya sake karo shi ya yi wani ya zo wani abin da ya ce sai ke wannan ya zo ya mai da zaki ba da ya zo da na wuce na mai da shi ya bar ke da shi da wannan ya kasance da shi sai abdullahi bin sunan bin ruwai ya zo zai sake mai da kuma haka sai muhammad bin sunan da kuma ya ta sake allah ya shi da shi wanda ya rike ta zama mai kai da su kyale ta sake biyar wata ya sa ta har yau kuke biyar wata a ne da kuma wani ba bin sunan har da wata da wasu sake wato kenan a ce idan mutum ya fahimci abu a cikin wannan gaba ne ya halatta a yi ko mutu haɗi ne a yi ko suna ne a yi fahimtar wannan daban cewa kuma sai kowa ya aiki su da ka iya aiki su a karan kanka a lamar da ta da ina ba zan yanzu a tafi da aiki ba gaba ta sabbin da yake a minar ka a biyu yake aka tambaya abdullahi da kaso me ya yi kuma da su ne sun la'an na a sa a biyu da mai da sai usman dan affan ya zo yana halifa sai ya rinka yana sa a gurgudu bai kaso ya abdullahi da kaso ne ya zo sallah a karka a sai wajen gudu da rikici ta ba na a karɓi biyan farko da kuma ya fitar da masu wasu ko idan an samu hadisi da kuma ta gaya malamai su ɗaukar da ke aiki dan kai allura da jikin mutu kan dan kirkirin abu wanda bai kai da rigima ba ta yar da kuma su su da ta allura a ba da take ta ta ta ta ta wani wani abu sai da daji ne ko ta ya zai zama da tadiri ya halatta ko kuma ne ba tadiri ya halatta to sai da daji ne ruwa ya zama da tadiri a kan da za su rubuta tadiri na ya ta ta ko da yanzu wanda yau ya saka mana karatu bai saka karatu da aka yi baya ba in ya zarge shi ne zarge na wannan shi ne kin da jibin jibin ni na ba da wannan amana ya kamata karatu ne zan gurin mutane Allah gane ta wa anta qur'ana bin asfan qal kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'muruna idza kunna qatan an la nanzira khifafana thalathata ayyamin wa layaliyakunna illa bil janabati wa la yusil ra'idin وبول المنام أخرجه النسائي والترمذي واللفظ وابن خزيمة وصححها وعن صفوان ابن أسفار أن تقول حديث إلى صفوان ابن أسفار الموالي wanda abin da farla yace yaki sai sai na alƙiyar ta duka da annabi ina cikin rundunar da annabi ke لا sun fara lafiya وقال بن عسان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا النبي هكذا ينا غرب من يكون كفنتي مجلسيا سفرا ومجلسيا السفر مجلسيا jam'i ne na rafir kamar arrakbu jam'i ne na rakib إذا أنتم تدخلوا في الدنيا وهم يدخلوا في الكبرى والركب أكبر منه الركب جمع من راكب كما إن الصقل جمع من راكب كما إن الصقل جمع من راحب كما إن الكسر جمع من هاجر الذي أسفل فينا أمرنا إذا كنا كفرا يقول كفر في مدى أن لا نزع في أمنا

yake walakin din amma kawai da mutum yi bayan gida wa ƙaunin ko qawli wa launin ko mace to wannan fata ya jan kasa mutum ya sai kawai da ya gama su duk ko ko za su da ya sai ya gama su ya jan ja ba rufi wato ainihin jarumanta bayan gida ya kama ko kai ka dawo za ka sake da wato ka ce ko ki ba ka ce ka ko ko ka ta ko ko an gane to kaga wannan na nuna yi an ba shi rahusa a halin tafiya yayin da kai tafiya har karon kwana uku za su ba sai ka cire safar ba ba sai ka cire kofi ba sai ka cire abin da matakar ba ka cire ba ya ga da kake ba kuma yadda su har karon kwana kwana uku idan kwana uku ne suka wato kaga sai talata da iyamin wa da yadi ya kunna shi ne uku da turaren shi ne uku tare da tara nan za ka samu sallah nan kenan sallah goma sha biyar kenan idan dai sallah goma sha biyar to kuma ko da ba da ba ta kama sala idan wata alwala na ne ne ka cire ta babba ka wanke ta babba ka sake sa ta ce daga nan gudun mata ya na kwana uku kenan ina ba da bai fahimta idan wannan kwana uku su kuma bai halin kuma ba ta ce ba sai ka sake cire hukun ta ka wanke ta ka ya zuci kwana uku daga nan gudun kuma idan ka sake narwa sai ke zai shafa hasar kwana nawa apa ini cara baca kamu itu itu tidak percaya karena yang kena dah dan juga yang lain itu buat lagi ini ini nah ini yang وانا حديثي امام النسائي يروي توفي لامام الترمذي واللفظ له لفظ مع الترمذي وابن خزيمه حتى امام ابن خزيمه وصححه da yanzu rubutai ba da sun rubuta cikin hadisi sun ce hadisi ne kai amma abin da bincike nuna hadisi ne haka sai dai matsayin da kuma da ana rubuta to shi ne suka ce yanzu abin da wannan ke nuna mana al-ra'is da al-baw da kuma nau duk suna warware alwala domin lokacin da mutum ya bayan gida kuma ya warware alwala ta a gobe shi ba

annabi ya jera bayan gida da farali da mai da barci a hade to kenan duka su suna ne suna warware alwala in ji da su suna to ba annabi ya hada su da duka su ne suna warware ware ne barci ne ne ne ne ne har da mu da mu da ana da mu da wani ne da mutum ya tawo da wani kai ba ya ga ya kuro rana yana wa da ta da ne ne ne ne ne amma a cikin zai nuna gaba cikin da wasu rufi ba hadisi na rasu ba ya gudu to yana da kuma ɗaukar da gobe kai yanzu ne mu ɗauki wannan ɗaya daga cikin dalilan malaman da suke ganin ko yaya barci yake yana ne yana warware wannan ɗaya daga cikin dalilin ko da sun ko ko da mutane cikin hadisin ko me ya zama barci ne annabi ya ce barci bai tuffar da barci da cewa dogo da zire mai tsawo mara tsawo ya ce barci kuma ya haɗa shi da kawai kuma mun san kawai ko mun san da kuma yawan da zai na wani haka bayan gida ko mun san da kuma yawan da zai na wani kuma ko da yake da domin ne annabi ya na ina abin da zai idan kuka da gajiya an ka sunan bacci kuka da yana wani idan ko bacci da mun gajiya ba to shi ne ba wani idan mutum yana son ya tafa kan wuce sai kuma ya zo ya cire hukun har zai wuce kuma sai yi tuna a ya wace ya tafa kan to ya halatta ya ce rukun ya tafa a cikin wuce duk ya cire ke wuce ya yi saboda haka malamai suna abin da cewa wai ne ne ne ya fi farla ya a kan mutum nan ko ko shi ne ko waɗanda suka ce mutum ne da wani jiki ya fara aka ce saboda mutum ne da hannun ruwan المسك اصله والمسك فرضه وتكبير الاصل اولى من تكبير الفرض domin asali shi ne mai wannan ya ba mai da rai ne suka ce mai riko da rai ya ce mai riko da tikiti shi ya ci kamar mai riko da rai waɗansu sun ce a'a ta ba shi ne tabbata wato ainihin da ke wani a kuma yanzu misali yin tafiya yi ba a cewa ga wanda yake ba wanda yake ba sai ka kalle ka a wani hali ke idan ka fasar wannan ta farka a kulle mai wanki ke bi saboda ka a kun da ba su ba ka ta ba su ta ba bayan da za ka ji wani kana da yake a a wannan lokacin idan ka zo a zauna da mutum ya to ka ce ka ce kuma ka wanke yace ba shi ne ba to in ta fashi ne halin da ka samu lokaci a cikin alwala shi ne halin mutum da ke kafa na bude al'aula shi ne mai al-ghusl idan kuma kafa na rufe al-aula shine ne al-ghusl da haka idan ka na ka kallafa kan ka hukunci da fa a da dan da ne da alaikum assalam lokacin da ka sa tukar kafin nan masu warware ka kana cikin sarki da ya ce ya halatta amma na kusa shi ne kawai na fahimci ya ce duk da cewa abin da ya fi ne wankewa ya halitta ya sa mutum ya shafa ya sa mutum ya wasu yawa mai da take ne a shi ne sai magana da ai ana maganar wanne ya fi kuma ya halatta sai kuma gane ku gane mu mace abin da shi ne yabe ya wuce idan ya sa hudu ya fa ya halatta gane ku amma wacce shi ne halatta ai da abu da yake قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسجد الكفري أخرجه مسلم وأنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر أبي أجد بن أبي طالب الذي كان يتعذر في جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي يكون للمسجد النبي أكد وأنكيه يلي مكر ذلك من للمسافر ينزل إلى مسجد wa yawmun wa laylatan da yini da dare kuma bil muslimi dangane da mazaunin gida yace ya'ani bil masjid al kafai abin da yake nufi wato dangane da shafa a kan bil masjid al kafai dangane da shafa a kan kun fahimta da kyau wato matafi har kwana uku zai wannan dama hadisi ya riga da mazaunin gida fa yawmun wa laylatan yini da me da dare to wannan yini da dare din daga yau ce zai fara wannan dai yini daga cikin wannan kudin zuwa faɗo rana shi ne dare kuma daga faɗo rana zuwa ne to shi ne dare to wannan ake su ne shi ne suka a a'a lissafi zai fara daga lokacin da alwalar farko ta kama ka bayan ka samu kun bai da kyau yanzu misali da safe na yi alwala na samu kinan da wajen aiki sai na zo azhar ba ita ce alwalan farko da kama da bayan sau sai ne ta fa to zan yi ta fa har iya zuwa gobe da azhar sannan lokacin da aka wani ya kai ba zan ce ba in nayi wannan yinin nayi wannan daren gobe da safe kuma wanda wannan a'a har sai wannan ya ke ina ba dan fahimta mukaddara da ta ce ta ce ne alwala na sabo alwala ta ba karye ba na yini ne azhar da yake suna nan dai da aka bai suna nan sai da nan magariba sai ta fari ga zai shafa a kan to har sai gobe da wata ina ta shafa a kan kaga a wannan ta samu yini daya ne dauke nan biyu da dare daya saboda ka'ida shi ne yinin na farawa kirgin yinin na farawa daga lokacin da sai alwalan farko bayan ta sa su da shi za ta fara kirgin yinin kun bai da kyau ko kuma suka ce babban dalilin da ke nuna shafa a kan wasu ba lalle ba ne ba ya kasance ka shafe shi da ba ake shafa mana bangare na wasu shi ne zaman kafa dan an ce almasu alal kufai ba ce ba almasu fil kufai da bi aka ce ya rubu sai ka shafe ina ko ina da kuma amma ta ce ala duk shi da ta ko da bangare ne ya fara shi ne ke kan da ta ba ce ta magana malikiya ta ko ta magana ta dan da ce ko ko ne ne ko alfa'u lil insan kenan da ai ta fa mutum da mai da ra'ayi بعض الأشياء لا يأتي خمسه على إذا الدكتور إلى كل واحد أو إلى كل واحد مو يدرك وانا هديث الإمام مسلم وعن مولان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يملكوا العقائد يعني الأمائن والتكافين يعني الكفار وابو احمد وابو داود وصححه الحاكم ولا حديث عن المبن لقوبان ابن جحفر بن ابن هدهد قوبان اقل الاقل اذهب وتركت يدي ريما متاخر من يدي اي انتباه تركت ان تركت لك في انبار اي ان الذي ينسى في رجل لكن هذا الرجل يجب هذا عن جد يجب هذا عن الهرب والرسول عن النبي والرسول da yake cewa ba aka rasu da sallallahu alaihi wasallam sariyata yake annabi ya aika da wata kalamar rubuna idan an ce sariya yake duka wata kalamar rubuna ba babban rubuna yake ya babban rubuna yake da ware wani adadi kaɗan a tura ko wani aiki da shi ake kira sariya amma malaman da suke bincike kan sira da makasi su suna da irin sunan yaron su ne idan su ce sariya dukkan rundunar yakin da annabi bayar idan sun ce kazuwa kuma dukkan yakin da annabi ya karanta to kaga nan annabi ya aika da sariya rundunar yakin da kuma annabi sallallahu ya aika da rundunar yakin wanda shi ma yake fa amarahu sai ya umarce an yanzu al-aqaid to ya halatta su yi shafa akan rawunan su والتساخين ويا على السياقة أكل التساخين وتهب إن العصائب يعني الأمائم يعني نسم الأمائم من العصائب ولو النجم نريد التفاخير يعني الخطاب يعني نجم الأصائب جمع لنا عصابة عصابة مثل الإمامة الأمائم الأصائب الإمامة الإصابة هذا وزنا ومعنى وزن ضياع معنى ضياع أما التفاخير جمع لنا تسخان وأصاب الفتحة تسخان مثل الكف والركب تفاخير يا ابن الخطاب annabi ya yi umarni da sahabbai cewa ya halatta idan suka zo yin alwala idan ka zo shafar kai ya halatta da yi shafa a kan rauni idan ka san ka rauni ba sai ka ce raunin ba sai ke yi shafa a kansa ya wadatar idan ka zo ba in dai da lokacin da suka mutum kana da wana ya halatta ka yi shafa a kan wani suka ce amar annabi ya umarni dukkan umarni da kuma da mawajen kuma

وعن عمر رضي الله عنهما موقوفا وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توفى اهله ولبس خفيه وليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان جاء الا من الجنابه اخرجه الدار القطني والحاكم وصححه يجي وعن عمر موقوفا انكر حديثي لان عمر امر matsayin موقوف wa anas marfu'an amma daga an kuma kai ko a matsayin marfu da shi hadisi marfu'i wanda aka dingina shi zuwa ga annabi ya ce maganar annabi ko aikinsa ko abin da aka yi a wata bai hana ba sai a ce wannan hadisi ne marfu wa ma uzi fa dinna bil marfu wa ma li tabi'in wal marfu kuma da mai mai kuriya amma idan an ce hadisi marfu abin da aka dingina masa hadisi a ce sahabi wane ya ce kaza ko sahabi wane ya aikata kaza aikin sahabi ko maganar da ba tare da ya ce annabi ya ce ba to irin wannan shine hadisi mawqu yana mawqu ya ce wa ma afasahu ila al-ashabi min قول وقيل وهو موقوف بهم yake duk abin da kake kina sahabi na magana ko aiki shi ake kira hadisi mawqu to kenan wannan hadisi yana da riwayar riwayar ta farko marwaita suka ce umar ne ya faɗa da kansa sai zama kuma ijtihadin su kenan riwaya ta biyu suka ce anas dan malik ya ce annabi ya ce wato sai zama magana ce daga kuma daga annabi idan ka zo mutu daga sahabi marfu'i kuma daga annabi to da riwayoyin guda biyu shi ne ya hada su da wannan abin da ya hadisi ne cewa idan ka wasa a wani idan ne ku yi alwala wa labi ka kufai kuma ya sa rukun ta biyu wani yamsa alai in ya zo sai ya fara da ya wuce ويصلي فيه ويصلى له ولا يصنع ما إن شاء kada ya yi shi in har abin da muke bukata a wannan hadisi ko fa'ida ba kuwa a wannan hadisi lafazi in sha'a da yake nuna mana a in ta ba akan mutu ba wajibi ne ko da an ne in sha'a in ya ga dama idan ko ya ga dama ya ce ne mutum bai wanke ba a wannan sai kuma da in kuma ya ba ba Allah يمنع من الجنابة يصير يفكر يعني ما نبغي يصير يقول من يوم من يقول يجري يا يوم وانا اريد اخرج مقدار المريد والحاكم والرحاء حديث نجد وعن ابي بكرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمقاتل ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبث الطفيل أن يقرأ عليهما وعن أبي بكرة أن يرجو أبي بكرة إن نقيب ابن الحارث نقيب ابن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من النبي يجي أنه ركب للمنافق الذي يا إلى وبي كمثل ثلاثة أيام وليالي يجي حكم يتلى wanda mutum ya kan walaida ya yi rangon da mazaunin gida da yi ne da dare daya me za ka ta fara kula da kusurwai idan har ya alwala ya wuce ba wasan sa an yanzu a alai sai ya fa ba wasu lokacin da rangon da annabi a gane ku wato kada abinda ba ko a cikin wannan hadisi wanda ba mu sani ba annabi murakkata annabi ya yi ya yi rangon sai nuna shafa kan mafi ba wajibi ne da kuma kace annabi ko kace ya kuma ya da ba ya wani hadisi ne wato wanda yake kare da Allah ta da musulmi wanda aka yi da ba hadisi ne haka wanda da dalilin hadisi da tafiya a wannan fati wa an ubayyi bin imara radiyallahu anhu annahu qala ya rasul Allah anfaru al ubayyi ubayyi bin imara yace ya tambaye annabi ya rasul Allah ya ma'aikin Allah anfaru al ubayyi yace ya ba ta mutum da قال نعم من جديد قال جديد قال يوما يجي يجهزوني بلا قال نعم أنا جديد قال ويومين يجهريني بها قال نعم جديد قال وثلاثة أيام أريني أخرى قال نعم جديد أيديه ثم من بالقيامة أخرجه أبو داود وقال ليس بالحمى حبيبي نظيف ابن أجر يصل يقول saboda akwai malaman da suke kafa da suke bayanin cewa ba wani kilifi ba dan da ko ba na goma sai da har da bai tsara ba me ya wani barka wani ya ce wani ne wani da ne ko gane ko wannan ibara ce wato wata jumla ce da malamai ke amfani da ta nuna hadisi da ke da ta nuna wannan da ke da wato ba ku da mutane shi ne abin da ya ga ya zama akwai da ku ingantacciyar magana da aka a kan rufi mai nuna wajen su wanda bi ko rusa rufi ta ce kai wanda ya dama yi yau ya rama da ya fa kan rufi da rusa ne da suka fi maza suka fi mata ya halatta maza su ya halatta mata matukar abin kuma rufi shi ne dukkan abin sun cewa da zai iya da za ka sa a kafa ya rufe maka har zuwa su gaba ko da wani irin suna da ruwa a yi da roba ne ko a yi da roba ne ko a yi da fata an gane ko sannan ya ba a kan wasu dan da wata bi har tsawon kwana uku aka ba shi kafa ini da dare guda uku wannan duk da ya ci kafa matuƙar ba za ta kafa da wata wiki ba ini da kwana daya wato ini ɗaya da dare ɗaya ke wannan duk an ba su dama yi kafa a kan sannan kafa a kan wasu ina ana kafan kan wasu ne ba a kafan kafa sannan idan aka ci kafa shi ne duk abin da kai cin nan ruwa za ka sa a hannunka da eh duka hannun da ruwa sai ka shafi saman mutum babu ta fara daga sun duniya ta yi wajen in yasun kafa ko ta faro daga in yasun kafa ta zo wajen abin da ka fi ta zo wajen abin da ka fi faru duk wanda bai yi sun duniya sannan kofi ko da ya buɗe ko da ya tsage matuƙar yana nan yana kan sunan kofi ya fi da kafa sai dai in ya yi gama daga ya kwakwanci sai da ba zai karɓa sunan kofi ba wannan ba za ka yi kafa da zai yi zai amma dan wani wata ga kaɗan an ga da wata wata korewa kaɗan da wajen sun dole ya hude fa ta ɗan hude wajen ya tsinka ya ta ɗaya ko ya sa biyu suna waje suna waje da safa an gane ku suka ce domin abin da ake kallo idan ko wasu ya rike mafi rinjayen safa ko da wani wuri ya bayyana saboda kage wata ko saboda hude wata wannan babu kuma da zaka ce safa gaba da inda ya rufe da inda ya fito ina ya fi yawa wata ya ya ya ya yana halatta da yana cikin da abin da ba a tsaka a da da da da amma da akwai Thank you. brasileiro da pandemia. Medo. Medo. Medo. Eu saba wannan ya san kan dama a cikin wannan ya san a wannan da mun ne nan ya san wannan da na ranar sun yi wannan wannan ya san kan da bayan wannan idan ka kafa kai da ka kafa kai an nan da guda ne za ka ji amma daga nan wannan da sun ka zuwa ne da sun ka dawo to ba sai ka sake kafa wani abu da wannan ne kuma da yawa da wannan shi ne a da ka amma cewa annan da ya ce wani sabo ga wani sabo kan haka wannan bai tabbata ba da kuma ba ni da abin da ke na Thank eh. you. করেনি